قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما sai zulkarnain ya ce abinda ubangiji na ya azurta ni da shi na ƙarfi da mulki ya fi min alheri kan abin da za ku bani na dukiya ku dai ku taimaka min da mutane wato ma'aikata da kayan aiki zan saka shamaki tsakaninku da su